والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشي هل ينزو أتكين كتاب الدعوات لتاب ديك مغانا أكان الدعوئي darasi da ya gabata mun yi magana akan sayyidul istighfar wanda shine jagora na duk wani neman gafara a wajen Allah maɗaukakin sarki da kuma abin da ya kunsa na falala cewa duk wanda ya faɗi wannan istilfar ɗin lokacin da ya wayi gari idan Allah ya ƙaddara masa cewa wato rayuwar shi ta kare a wannan iri in ya karanta wannan istilfarin ya yi imani da abin da ya zo a cikinsa to lallai aljanna ta tabbata a gare shi haka nan wanda ya faɗe shi da yamma kuma Allah ya kaddara cewa ba a wayi gari da shi ba to lallai shi ma ya ce aljanna ta wajaba a gare shi to lallai wannan ba karamin abu bane wanda yake mai girma ya kyautu mu kiyaye shi اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا, وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت saboda haka sai mu kiyaye akan wannan wato zikiri wanda yake mai girma to babi na yau shine babun yin addu'a yayin da mutum ya je wato shimfiɗarsa ko ya je makwancinsa domin mu sani cewa wanda ya kwanta daidai yake da wanda ya mutu Allah ya ce Allahu ya tawaffa an kusa ina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shi ke ɗauka rayuwar bayinsa rayuka Allah yana ɗaukar su lokacin da suke karewa suke mutuwa wanda ba su mutu ba kuma Allah ya ce fi manamiha Allah yake ɗaukar wannan rayuka فيمسك التي قضى wa الموت ويرسل الأخرى ila ajalin musamman. wanda Allah ya rubuta musu mutuwa to waɗannan sai a wayi gari a ce jiya ba muka yi sallar isha da shi a ce da shi muka yi sallar isha wani ma zai ce kila har mun yi hira da shi to amma kuma ba za a wayi gari da shi ba to kaga wannan shine fahimci kullaki ba alai al-maut to babu wani wanda yake da tabbacin cewa zai kai wayewan gari to wa yubtilu al-ukra ila ajalin musamman wani kuma zai kwanta din sai a tashi da shi wannan Allah ya dawo da ran nashi wannan Allah ya dawo da ran nashi har zuwa wani lokaci da Allah ya rubuta masa to shi yasa yayin da mutum ya je zai kwanta ya kyautu ya mayar da komai nasa zuwa ga Allah tunda tashi din ba a hannun bawa yake ba a hannun Allah yake Allah shine mai tayarwa shine kuma mai daukewa da haka tunda al'amarin haka ne sai ya zamanto bawa sai ya fanta ya mayar da komai zuwa ga Allah yasa zai zo cikin addu'o'i da ake so bawa ya yi lokacin da zai kwanta shine fa in amsakta nafsi farhamha ya Allah idan ka rike raina daga jadoyin da ake cikin bacci zai zo wajen kwanciya zai zo bayan ka yi addu'o'i ka mika komai ga Allah sai ka ce to fa in amsakta nafsi ya Allah idan ka rike wannan raitawa farhamha Allah yi mata rahama Allah yi jin kai gare ta wa in arsaltaha ya Allah in kuma ka aiko da ita ma'ana bayan ka ɗauka ka sake ta fa'fazha Allah ka tsare ta bima ta'faz bihi ibadaka salihina da abin da kake tsare bayan ka na kwarai da shi kaga wannan tauhidi ne babba kuma neman tsari ne a wajen Allah madaukakin sarki daga shari'a to kaga in ka rayu za ka yi rayuwa cikin kariyar Allah idan kuma ka koma ga Allah za ka koma cikin rahamar Allah dama mutum ya yi rayuwa a cikin kariyar Allah to wannan ya samu rabo babba haka nan in zai koma ya koma cikin rahamar Allah ya samu rabo babba to Allah ya hada mana duka biyu قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك من حديث النبر واحد عن آزب رضي الله عنه yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yace masa shin ba zan sanar da kai kalimat wasu zantuttuka ba wanda za ka dinga faɗin su idan ka je makwancinka ba Faɗin in mutta min lailatika in har ka faɗi wannan kalmomin in ka mutu a cikin wannan daren naka mutta alal fitra ka mutu akan tabarki tabarki wato na kadaita Allah wa in asbahta idan kuma ka wayi gari asbahta wa qad asabta khairan ka wayi gari kuma ka riski wani alkhairi mai tarin yawa kaga kaman sayyidul istighfar din to kamar shi sahabin barawu ibn azib yace to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sanar da ni sai yace ce ta kulu ga abin da zaka ce Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa tawwabtu amri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka wa alja'tu dhahri ilaika لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال البراء رضي الله عنه فقلت وبرسولك الذي أرسلت قال فطعن بيده في صدري ثم قال وبنبيك الذي أرسلت قال هذا حديث حسن صحيح غريب تروي من غير وجه عن عن البراء ورواه منصور ابن المعتمر عن سعيد عن سعد بن عبيدة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا أنه قال إذا أويت إلى فراشك وأنت على وضوء وفي البار الرافي ابن خديج رضي الله عنه وانا اتكي الدعاء يكي دابن دراكة اللهم أسلمت نفسي إليك يا الله نانيك وترايوك جريك ونانيك كينا جريك ونانيك رينا جريك دابا رايكا ذكر الله rayukan bayi mallakar Allah ne shi yake sawa a cikin jukuna don ya raya bayi to wannan lokacin da ka kwanta sai ka ce ya Allah wannan rai na miƙa ta gare ka dama ta ka ce wa yarja'tu wajhi ilayka kuma ya Allah na fuskantar da fuskata zuwa gare ka na miƙa al'amura na zuwa gare ka shine na daban wa fawwatu amri ilaika ya Allah na jibantar da al'amari na zuwa gare ka bana duk wani abu nawa ya Allah ya koma gare ka rahbatan wa rahbatan ilaika ya Allah ina ne kwadayin abin da ke wajenka na rahama shine razba wa rahbatan ya Allah ina ne tsoro na abin da yake wajenka na azaba kamar kana kwaɗayi kana roƙon rahamar Allah kana neman tsari daga azabarsa wa an ja'atu zahari ilaika kuma ya Allah na miƙa na ba da baya na gare ka wannan ba ba da baya ba na juyawa da kaucewa ba a'a na mayar da komai nawa zuwa gare ka don haka da fuska da rai daga baya da gangar jiki da komai na nika ka zuwa na nika su zuwa gare ka Allah abin nufi kenan ma'ana dukkanina na na mayar zuwa gare ka a shi ne ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muke ai kuma mu na Allah ne kuma gare shi muke komawa da haka duk wanda ya kanta ya san cewa hanya ce ta komawa zuwa ga Allah zai iya kwantawa bai tashi ba to yace la ja'a wa la manja minka illa ilaika ya Allah madaukakin sarki babu wata mafaka babu wata matsira daga gare ka sai zuwa gare ka ma'ana duk wanda ya tsere ma Allah wai dan ya je ya samu mafaka a wani waje ba zai samu ba mafakar shi tana wajen Allah duk wanda ya tsere ma wani abun tsoro da yake gudun kar ya same shi to ba abin da zai tsare shi daga wannan abun tsoron sai Allah kenan ka ce ya Allah maɗaukakin sarki kai ne matsera ta kai ne mafakata kaga mutum ya kwanta cikin tauhidi shine la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika na gaskata da wannan littafi naka da ka saukar shine alqur'ani alladhi anzalta wanda ka saukar da shi wa bi nabiyyika kuma na ba da gaskiya da annabin nan naka alladhi arsalta wanda ka aiko shi to wannan ita ce addu'a اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك a wani lafazin wa alja'atu zahari ilaika kafin ragbatan wa ragbatan ilaika kuma wannan ya fi tafiya yadda abin ya zo shine wa alja'atu zahari ilaika ragbatan wa ragbatan ilaika la manja wa la illa ilaika amantu bi kitabika anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bayyana cewa wato ma shi barwa'u dan azib cewa wannan kalmomin lokacin da ka je shimfiɗarka idan ka faɗe su in ka mutu a cikin wannan daren to ka mutu akan tabarki na tauhidi na kadaita Allah kana cikin waɗanda Allah zai tashe su suna masu kadaita shi da bauta idan ka wayi gari kuwa to kaya waye gari cikin babban alkhairi ka samu babban rabo na alkhairi da aka ba rabo shi ne ka samu riba a kasuwa ba rabo shi ne ka samu tsira a wajen Allah rabo shi ne ka samu imanin ka ya tabbata rabo shi ne ka samu kusanci da yarda Allah madaukakin sarki ko da baka samu abin da zaka ci ba ko da baka samu wata riba ba wannan ita ce babban riba ba riba da ta wuce wannan inda a ce akwai riba da ta wuce wannan da karuna ya fi kowa samun tsira da rabauta tunda ya mallaki dukiya mai yawan gaske da Allah madaukakin sarki ma ya ce dukiya ce mai yawan gaske wa atainahu min al amma kuma ya mutu babu irin wannan tauhidin yayi asara to kaga ashe wannan ba shi bane tsira a duniya tsira a duniya shi yasa waɗanda suka yi burin su samu hali irin nashi na ƙaruna suka yi nadama suka ce ai lallai kai can mu inda Allah ya ba mu irin abin da ya ba kamar ashe da mun halaka da ba su suka yi gudu suka ce ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu bu abdin azim saboda haka kada mutum ya yi tsammanin cewa samun duniya shine komai a'a mutum ya samu duniya dan abu ne mai kyau amma ba in ya samu imani in ya samu yarda Allah in ya samu kusanci da Allah to wannan shine babban abin da ake so mutum ya samu Allah ya azurta mu da shi sai barwabu ya ce fa kultu sai na ce da ya karantar da ni addu'a a lokacin kenan sai barwa ya kiyaye addu'a kenan ya kamata mu ma wanda bamu kiyaye ba a yanzu mun kiyaye ta dan na faɗe ta gobe to to barwa ya kiyaye ta amma da ya zo karshen lafazin wajen wa bi nabiyyika alladhi arsalta sai ya ce wa bi rasulika alladhi arsalta ai rasul da nabi duka ɗaya ne ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ji barwa sai yace sai ya sai ya sa hannun shi ya ya ya ya da kirji na haka yace ba haka na faɗa ba ka ce wa bi nabiyyika haka na karantar da kai kenan duk abin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a so ka canja kalma daya ai shi ya karantar da shi ce ni ban ce wa bi rasulika ba ai ni rasulullah din ne kuma nabiyun la ne amma ni na ce wa bi nabiyyika ai ni na ce annabi ne ai sai da ya zama annabi kafin ya zama manzo ai ko sai da ya zama annabin Allah sannan kuma ya zama manzo ai an sanar da shi cewa shi annabi ne kafin aka aiko shi da sako a lokacin da aka sanar da shi annabi ne ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ai bai kira ko ya ce imani ba shi dai ya ce ya ga mala'ika ya zo mishi ya zo ya samu khadija ya ba ta labari duk a wannan lokacin bai ce ma kowa ku zo ku shiga addini ba sai da Allah ya ce mashi qum fa anzir to lokacin ne ya zama rasul aka aiko shi ga mutane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da wannan lafazi na abin da Allah ya fara bashi ya sa shi annabi ne kuma manzo ne to shine yace ka ce wa bi nabiyyika allazi arsalta da haka kai ma an ta zo karanta addu'a ka ce ni ma na cewa wa bi rasulika ka ce wa bi nabiyyika domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar kada hadisi ne wanda yake mai inganci sai dai an samu wani lafazi da aka rawaito shi daga bara'in amma a lafazin ya ce wa anta ala wudu'in ga wani sharadi in ka faɗi wannan addu'ar kana halin alwala kenan ana nuna mana ka kwanta kana da alwala ana kwadaitar da mu wannan alkhairi ne babba ita alwala haske ce ai Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa adam mumini ranar tashin alkiyama mumini adam shi a gidan aljanna yana kaiwa makurar inda gaban alwalan shi suka kai ne za ka an tashi sama zobe idan kana alwala da kyau iyaka wajen alwalar ka iyaka yadda zoban ka zai rufe ma na zinari da azurfa na aljanna in kana alwala ka bar nan ka wanke nan baka wanke ba to iyaka nan za a sama a nan ba za a sama komai ba hasken naka ba zai bayyana a nan ba inda ba ka shafawa ba tablugu ya ilyatu aiku yablugu yablugu al-wudu'u minhu adam mu'mini yana kaiwa daidai da yanda ma'ana ya kiyaye alwalarsa da aka gwargwadon alwalarsa gwargwadon haskenta gwargwadon adam da za ka samu Ba ka ita alwala haske ce shi za ka kira ta alwudu daga alwaba'atu shine abin da yake mai haske shine alwudu din daga waba'a shine abin da yake mai haske shi yasa ya tabbata cewa la yuhasibu alaiha illa mu'min ba wanda yake tsare alwala sai mu'min Allah ya ji kan Abu Hanifa rahimahullah daga cikin abin da ake bada labari na kisarsa cewa ya kai shekara arba'in yana sallar asuba da alwala sallar isha aji magaje kenan eh kaga kenan yana nufin in yayi sallar isha yana yin ta a daidai lokacin kila a wancan lokaci yanda ana jinkirta ta dama kila yana yin ta a kurarren lokaci kuma in yayi ta sai kuma a shiganta da wasu abubuwa na neman kusanci da Allah har asuba ta yi kafin ya shiga masallaci ya fito yanzu mu ko to ɗaya mutum ba zai iya dagewa da wannan baya cewa ya fi shekara arba'in yana sallar asuba da alwalar isha kaga dai mun sallar da tafi kusa ita ce magariba da isha to ba kowa ake kiyaye alwalar magariba ita da isha ba duk da yake abin akwai ma'ana sauki a ciki manzala sallallahu alaihi wasallam yakan jera salloli da yawa da alwala daya kuma yakan nana ta alwala a wasu salloli duk wanda mutum yayi yayi amma dai yawan nana ta alwalan alkhairi ne haske ne akan haske domin duk sanda baya yayi alwala laifukansa suna suna raguwa da alwalar da yake yi abin da ya yi na laifi na ƙarshe tsakanin shi da Allah shine zai tafi tare da ruwan ƙarshe da zai tsiga a jikinsa na alwala da haka in hannu ne ka aikata wani abu na laifi in ka yanke da lokacin da ka yi alwala ka ga wannan kai da Allah to wannan dattin da ka aikata da sabon Allah da kai da hannunka ya tafi yi wani yayi mamaki ce to ya ba a yi wannan shine ka dauki waya ka buɗe wani abu na sabon Allah da hannunka dan na za ka yi sai ya hudu ko to ka ga ka wanke wannan hannun yayin da ka yi alwala wannan abin da ka aikata da hannunka ya wanke dan wannan tsakaninka da Allah ne to hannun in ya bude idanka ya gani in ka zo ka wanke fuskarka to wannan abin ya tafi kuma Allah yana son bayansa da rahama alwala tana wanke bawa daga duk wani abu wanda yake na kuskure wannan shine yasa malaman wasu daga cikin malaman malikiya suke cewa sun kamaci mutum ya yi alwala da sauran ruwan da wani ya rage saboda suna ganin cewa wai in ya yi alwala da ruwan wannan laifin nashi da yake wanke yana komawa cikin ruwan ya zo rage kai ka ɗauka za ka bashi laifin sa ya sa za ka dinka zo za ka yi alwala sai wani ya ce ma malam da na fa yi alwala da ruwan wasu suna faɗan haka da haka in ya zo ma ya ɗauki mota a masallaci ga da ɗan ruwa sai ya zo wani ya zuba wani amma ne wannan ba ba sharadi ba ne an gane a muhim alwala tana wanke ma mutum da to kaga in ka yi kurakurai tun daga farkon yini har lokacin da ka zo kwanciya ka dan kai alwala wannan kurakuran tsakaninka da Allah ya tafi ka wanke shi kenan za ka kwanta cikin tsarki dan an ce alwala tsarki ce ba wai ana nufin tsarki kawai na na fili ba tsarki ne na koyi in an ce tsarki na fili yayi eh, alwala kana gusar da kazanta a jikinka wannan wani bangare ne naka sannan kuma abu na biyu kana wato karkare zunubi da ba a gani shi da yanzu idan mutum ya zunubi da idan shi ba a gani a idan abu ne da alwala za ta tafiyar da shi to shi yasa ya zuwa wannan lafazin cewa idan mutum yana halin alwala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi mutumin da yake da janaba janaba ta same shi ya ya kamata yi zai kwanta ya ce ya yi alwala duk da yake alwalar ba ta wanke mishi janabar ba amma saboda kwaɗayin ire-iren wannan abubuwa aka tunna ne ga wanda yake janaba ta same shi kila akwai sanyi yana tsoron ba zai iya wanka ba ko kuma ya tashi ba ruwan da zai wanka sai da safe ya nema yana iya jinkirka amma dai ya alwala ya alwala ya kwana da wannan halin da yake ciki da safe ya nema abin da zai wanka amma ya yi alwala shi ya fi cika an gane ko kada ضعيف الإسناد وقوله هو برسولك وما يصاب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن إسحاق بن أخي رافي بن خديج رافي ابن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اتجع أحدكم على جنبه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك أؤمن بكتابك وبرسولك فإن مات من ليلته دخل الجنة وأنا حديث yana da inganci sai dai sanadin shi da rauni da kuma lafazin wa bi rasulika tunda an kore a can sai dai ya zama wa bi nabiyika kuma sai ya zo da shi wato sakamakon da aka rataya akan wannan shine cewa in ya mutu a wannan daren zai shiga aljanna shine mata alal fitra da wanda ya mutu akan fitra kenan zai shiga aljanna wannan hadisi sanadin shi yana da rauni amma kuma kaga yana wancan hadisin na farko yana karfafa shi قال حدثنا إسحاق ابن منصور قال أخبرنا عفان ابن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسكانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي هذا حديث حسن صحيح غريب وانا حديث ما yana daga cikin addu'o'in da manzala sallallahu alaihi wasallam yake karanta su yayin kwanciya hadisi ne mai inganci ana radiyallahu anhu yake manzala sallallahu alaihi wasallam idan ya kwanta ko in ya je shimfiɗar sa ya ce alhamdulillah ina mai godiya ga Allah allazi afa'amana wanda ya ciyar da mu ka san dai ka ci kalacen ka kafin ka kwanta in ba dai ciki ya baci ba mutum ya rasa yanda zai ko yana cikin jinya zai yi wahala mutum ya kai dare ne ci abincin dare kafin ya kwanta ba ko to shikenan da ka ci wannan abincin ne ya kamata ka yi ka gode ma Allah akwai wanda bai samu wannan abincin ba kana cikin cin abincin wani zai zo yana bara ya ce ka gan miji abinci to ga shi ya ce ka gode ma Allah kuma wanda zai zo ma din nan ba da shi ne dan almajiri da zai zo ya nemi abincin da zai ci na dare kuma an taɓa shi zai ci kaga ba da shi to kai kana da shi to kaga ya ke suka gode ma Allah akan wannan ni'imar da yawa mu ba ma ganin ni'imomin Allah akan da yawa mutum zai tashi ta korafi wallahi an ƙara kuɗin mai wallahi shinkafa ta tashi amma fa da daddare zai ci abinci zai ci abinci da daddare zai manta cewa wani ba zai ci abincin nan ba dan abin da kake da shi din nan kake raina shi wallahi a wajen wani babban abu abin da kake ganin ba komai bane a wajen wani babban da haka sai ka ce alhamdulillahi alladhi at'amana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu wa sakana kuma ya shayar da mu ruwan ma da ka sha wani wallahi zai sha wahala da ruwan yanzu wanda yake dukan kare karan nan an ba da wasu yan uwa suke taimaka musu ake bohon da abin nan ba kura wannan kafin ka kamu kura ta ruwa sai ka wahala ruwan da za a sha babu akwai wasu yankuna a cikin garin nan babu ruwan don haka wani zai zo gida ba wanda zai sha wani kuma kila ba da abin ma da zai sayi ruwan da zai sha to kai kuma Allah ya baka da ruwan nan a wadaci kuma har ka sha to kaga da ikon ka bane naka kana godiya ga Allah da ya ciyar da kai ya shayar da kai ya ce wa kafana kuma ya ya isar mana alkifaya Allah madaukakin sarki ya ya ya ma'ana ya tattare maka ya kare ka shine alkifaya ya ba ta abin da yake wadatacce kuma ya tsare ka wani yana nan bai samu wannan tsarin ba wani ya taso daga kasuwa an ɗauke shi a keke na an buge shi kai kuma ka dawo gida lafiya karo wani yana can yana hanya ya zo yan ɗauke mutane sun ɗauke shi kai kuma kana nan a cikin gidanka wani kila haka za ku zo tafiya tare motar ku guda ɗaya yan waɗannan ɗan su tare kuka ga kowa an taɓa shi a motar sai Allah ya tsare ka ba a taɓa ka ba ga ba dabarar ka bai wani kuma kana kan hanya da ka dawo sai ka ga wannan shi ya zo ya buge sai kuma kana nan kai ne za ka je ka ɗaga shi ga ba rashin dabarar ka bai kai kuma ba dabarar ka bane da baka samu wannan hatsarin ba da haka Allah ne ya yi ma ya tsare ka shine wa kafana wa awana kuma ya bamu makwanci wannan kwanciyar da kai da wannan makwancin da ka samu mutane nawa ne ke kwana a kan titi yanzu akwai waɗanda suke irin Allah ya jarabe su da ciwon hauka haka za su yi ta jarabi a titi ka je daga inda suke kwanciya wannan komai aka ba ka ba za ka kwanta inda suke ba ma ka za ka zo ka samu shimfiɗa ka kwanta to kaga wannan duka ni'imomi ne na Allah Allah ya baka abinci ya baka abin sha ya wadata ka ya kare ka ya ba ka inda za ka kwanta ba za ka san amfanin makwanci ba sai ran da ta nemi makwanci ka rasa a ranar ne za ka gane cewa shi makwanci biya yana da daɗi ko misali za ka samu wani yanzu a damunan nan inda yake Allah ya jarabe shi an yi ruwa ya rusa inda yi kayan da komai na ɗakin sun jike bai san inda bai da iyalinsa ba musamman in iyayenta ba a garin su ba shi ma ya zo ne nema a garin da haka ka gaya nan sai dai a nemi kuma inda za a yi kila sai dai a nemi makwabta to ka gaya wannan ba shi da ma'awa ba shi da makwanci to amma kai ka ne an yi ruwan an ɗauke ba inda yake yoyo a ɗakinka wani yana nan ɗakin shi da hadari ya taso duk inda yake hankalin shi ya tashi saboda ba yi wa kwanciyar hankali kuma kaga an ɗaura dutse a nan an ɗaura taso a nan an yi duk da ana tsoron kar wannan makwancin ya samu matsala to kai kuma ka shiga gida makwancin ka lafiya kalau a wannan ni'ima ce wannan ni'ima ce to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane nawa ne ya Allah madaukakin sarki wanda ka bar su ba mai tsare su kuma ba makwanci to Allah ina gode ma da ka bani wannan makwanci ba ga wannan addu'a ce ba da yake kyautu mutum ya dinga tsare ta Allahumma alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي nawa ne waɗanda ba su da wanda ya tsaya musu wanda ya tsare musu kuma ba su da ne ba su mafaka ba su da ne ba su mafanci to wannan yana daga cikin addu'o'in da mutum zai yi a lokacin kwanciya wannan idan mutum Allah ya sa shi cikin bayan Allah na kwarai wani sai kaga in zai yi awa biyu da addu'o'in nan sai ya karanta su wani kuma iri na ba zai iya karanta su duka ba sai zaɓi masu sauƙi-sauƙi sai karanta su wani lokacin ma ya manta haka Allah yake sa yan adam wani kuma haka da zai kai awa biyu duk sai ya bi su ila yana da shi a cikin waya ila yana da shi a littafi kowanne sai ya buɗe ya karanta kowanne sai ya buɗe ya karanta kowanne sai ya buɗe ya karanta ila yana cikin karantawa ma Allah ya ɗauke shi ma'ana ya ya bacci ya tafi da shi yana cikin ambatan Allah kuma wannan ma abu ne da ake so ana so bayan ka gama addu'o'in gaba ɗaya kai sai ka koma tasbihi ma'ana bacci ya ɗauke ka kana cikin ambatan Allah bayan ka gama wannan azkar wannan shine wanda zaki dina Allah ta dira ma zakira amma ba ta jira na ana nista da yamma kai ta ambatan Allah a lokaci daya bakin hanya ba wannan ba bai wadatar ba za ka kwanta cikin ambatan Allah za ka tashi cikin ambatan Allah za ka ci cikin ambatan Allah za ka shiga cikin ambatan Allah za ka fita cikin ambatan Allah za ta hau abin hawa cikin ambatan Allah ganin ka kana ganin abu ka kalle shi ka ambaci Allah hakan shine shine shine zikrul lahi kathira shi Allah ya ce a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima za ka ambatan Allah abu ne wanda yake mai girma قال babu من mubadi daga cikin wannan babi na addu'o'i قال حدثنا صالح ابن عبد الله قال حدثنا ابو معاويه عن الوصابي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت أدب ورق الشجر وإن كانت أدب رمل عالج وإن كانت أدب أيام الدنيا imamu turmizi ya hassana wannan hadisin duk da yake akwai rauni a sanadinsa shine mazala sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda ya faɗa yayin da ya je makwancinsa ya ce astaghfirullah ina neman gafara Allah wanda alladhi la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi alhayyu rayayye rayuwa wanda wato rashi bai gabace ta ba kuma karewa bai da wannan shine rayuwar Allah mu rayuwa mu takaitacciya ce da babu ita kuma wani abu zai zo ya yanke ta na rayuwar mu a farko rashi ne babu ai da babu mu aka aka same mu kuma muna tafiya za mu kare to shi Allah madaukakin sarki in an ce alhai rayuwa ce da ba ta da farko ma'ana ba ba ba wani wai ba ba za a ce akwai farkon ta ba lokacin da ya fara babu farko sannan kuma babu ƙarshe komai zai kare bar Allah wannan shine alhayat ta Allah kaga ba daidai yake da rayuwa ta dan adam ba al-insan lam yakun shay'an mazkura yanzu nan da shekara 80 a nan wajen ina ganin ba baban mu baki da ba wanda yake mashi shekara 80 yanzu yanzu shekara 80 baya ba wanda aka sani a cikin malam sai kadan idan mutum ɗaya zuwa biyu Sai muna ina babu to mutumin da yake babu ai ba komai bane ai kuma nan da shekara tamanin da ba ma tamanin ba nan da hamsin da yawan mu nan babu nan da shekara talatin arba'in da kyar za ta samu kila mutum talatin a cikin nan da kyar za ta samu mutum talatin to shi Allah ba haka bane kowa samun shi yayi kuma duk za a tafi a bashi to kaga in ka san sunan Allah irin wannan in ka tashi roƙon shi to ka san kana hararo ne kake roƙo wa kake roƙo ma'ana kana roƙon wanda yake ya cancanci a roƙe shi dan adam da zai kare ne zaka nema a wajen shi dan adam da yake farko ne zaka nema a wajen shi wani ka san da aka aje shi ma saboda haka alhayyu shine rayayye rayuwar da ba ta da farko ba ta da ƙarshe alqayyum shine wanda yake mai tsayuwa da kansa da ake da bukata da rai shi bai da bukata ga kowa shine ma'anar alqayyum shi yasa waɗannan sunaye alhai da alqayyum wasu malamai suke cewa shine ismullahi Shi shine sunan Allah mai girma domin su ne suka zo cikin wato ayar da ta fi kowace aya girma a Qur'ani shine Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum to shine wasu malamai suke cewa wannan sune sunayen da suka fi kowane suna girma saboda abin da suka kunsa domin al-qayyum shine ma'ana kowa mai bukatar shi ne kuma kowa sai da shi yake yi shi kuma yana yi ba kowa kuma yana tsaye da kanshi kai bukatar kowa shi yasa yana daga cikin addu'o'in da idan mutum ya shiga cikin matsi ya shiga cikin wahala da tsanani ya roƙi Allah da su har ya san abin da yake roƙon Allah da su da suna sai Allah ya yi shine ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghith duk wanda ya shiga cikin kunci ya yawaita faɗan wannan kalmomin to sai Allah ya yi da haka yanzu da a ce motsin na al'umma da aka shiga cikin wahala ana cewa wannan ya kai wannan wannan ya kai wannan a danganta ma wannan a danganta ma wancan da mu rike ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith duk da ta wadatar mana da wannan abubuwa duk wannan kama kama a ce a'a sai da wani da an yi wani da ba a yi wani ba da wannan duka zai fitar da mu ba wanda zai fitar da mu shine mu rike al-hayyul qayyum alladhi la sina sinatun wala no shine ba al-hayyul qayyum ba gengedi ba bacci la sina sinatun wala no wanda kuke ganin da yayi abu kaza yanzu an jima ka daya wasu awanni dole sai yayi bacci sai an kashe duk wayoyinsa a ce yi bacci ana bukatar ya huta wanda aka ji wannan mai rauni ne ba abin da zai iya yi da aka ka nemi wanda bai bacci bai gyangyan babu ma wannan ba dalilin su ne alladhi la ta'qubuhu sinatun wala naw to ce wa tobu ilaihi kuma ina tuba gare shi ce duk wanda ya faɗi wannan so uku lallai Allah zai gafarta masa zunubansa ko da sun kai yawan ma'ana kumfan teku kuma ko da sun kai yawan ganyen itacen bishiya ba bishiya guda ɗaya ba ana nufin duk jinsi na bishiya sai zunuban ka sun kai haka Allah shi ne mai gafartawa kuma ko da sun kai yawan rairayi na farfajiyar ƙasa gaba ɗaya kuma ko da sun kai yawan kwanakin duniya nawa ne kwanakin duniya a ba mai ya san ya ta kwanakin duniya yanzu ko kwanakin mutum ɗaya aka ce wanda ya shekara goma a duniya za a kirga ai suna da yawa inda duk shekara ɗaya kwana ɗari uku ne da sittin ko ɗari uku da sittin da biyar ko kaga shekara goma tana da kwana nawa dubu uku da ɗari shida da hamsin haka ne ko to kwanakin duniya nawa ne an yi wasu wani wasu shekaru da annabi nuhu ya yi shekara dubu ba hamsin a kiran mutane zuwa ga Allah Allah kada ya sa rayuwar kira kwanakin shi nawa a duniya ita duniya ba wanda ya san yaushe ta fara kuma ba wanda ya san zanda za ta kare to a ce ba mutum sun kai yawan kwanakin duniya Allah zai yabe ma. amma ba wannan zunubin ka tsakanin ka da Allah banda ka ka kwace dukiyar wani ka ci mutuncin wani ka ci zarafin wani ka yi waye wannan ba zai shiga ba wannan haƙƙin su ne su ne za su yi wannan yafiyar amma a'a mutum ya sha giya ya yi shasha kaga bai shiga haƙƙin wani wannan haƙƙin Allah ne ya ƙi yin sallah akan lokaci gane ko ya furta wasu abubuwa maganganu marasa kyau da Allah bai so ya faɗe su to duk ire-iren wannan ya kalla abin da Allah bai so a kalla ya ji abin da Allah bai so a ji in ya tara waɗannan gaba ɗaya sai ya koma ya nemi gafara Allah alhayyul qayyum sai ya yi masa da babu min wa ayyar ribadi a cikin addu'a ma da ya tsawaita addu'a domin addu'a ita ce ibada ba addu'a ita ce bautan Allah duk ne addu'a yana bauta ma Allah قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير الربيعي بن حراش عن مغيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام ودع, تحت ودع يده تحت رأسه ثم قال اللهم إني عذابك يوم تجمع أو تبعث عبادك وانا حديثنا النار رضي الله عنه ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan yayi idan yayi nufin yin bacci in zai kwanta yana sa hannun shi a karkashin kansa ma'ana yana ɗaukan wannan tafin hannun sai ya sa a nan ma'ana sai ya kwanta a kan shi haka ba wai haka ba a zauna haka zai kwanta a garin sama a yana ɗaukan tafin hannunsa sai ya sa a kumatinsa na dama sai ya kwanta a kai haka sai ya kwanta da gefen dama wannan ita ce sunna ta kwanciya addinin musulunci addini ne da ya taɓa komai na bangare na rayuwa ga yadda da ranku za ku kanta an nuna ba ta yana sa hannun shi akan kumatunsa na dama sai ya kwanta sannan ba wai ya kwanta ya bacci yana tunanin damuwoyin duniya ba sai ya ce ya Allah ka tsirar da ni azabar ka da kake tara bayinka ko ran da kake kada bayinka kenan damuwa ita ce damuwar lahira in ka samu ka tsira daga azabar lahira ka samu tsira da kuma shi to kenan wannan abin da ya kamata ya damu mutum ba damuwai na duniya ba damuwai na duniya waɗannan suna da sauki in aka samu damuwar lahira ta yayi to damuwar duniya ba komai ba ce tunda damuwar duniya ya karkaranta a duniya ne ko karkaranta a ce ka yawo ba ka da tufafi mai kyau kama a can ba yau a ce rami ne a wuta ai wannan hasara ta kai hasara wannan ita ce babbar damuwa ce yau mutum ya tashi a ce na cikin yan wuta ko yana cikin tawagar fir'auna da karuna da abu jahar wannan ita ce babbar hasara amma dan zan tashi ban ci abinci ba na san cewa wata rana Allah ya ban abinci kuma zan iya tunawa cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana uku bai ci abinci ba wannan damuwa ce ta duniya mai sauki ce to yana roƙon Allah ya tsare shi daga azaba ranar da Allah yake tada bayi ran da Allah yake wato tattara bayi gaba daya قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا إسحاق بن منصور هو الشلولي عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسد بيمينه عند المنام yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana matashi da hannun damansa lokacin bacci da haka yana daura damansa akan wato kumatinsa summa ya kulu sannan sai ya ce rabbi kini azabaka yawma tab'atu ibadaka ya Allah ka tsare ni daga azabarka ranar da zaka tashi bayinka to sai mu ce ita wannan addu'a قال هذا Hassanun, حسن غريب من هذا وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء لم يذكر بينهما أحدا وروى شعبة عن إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورجل آخر عن البراء وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء وعن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وأنا أقول من كي أيضا إذا دون قال قال باب منه wani babi shi ma duk wata addu'a da kaji sai kaji kamar ta fita baya za abin ba zai kare ba duk wacce kaji sai kaji kamar ita wannan ta fita baya kuma ta addu'a take shi yasa ake so mu dinga mutum ya dinga nawa a wayan ka dauko wannan gobe ka dauko waccan sai ka tattara su gaba daya in wannan ta ma nauyi dauki waccan in wannan ta ma nauyi dauki waccan قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مجاه أن يقول اللهم رب السماوات ورب الأراضين وربنا ورب كل شيء وربنا ورب كل شيء فالك الحد والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء اقضي أني الدين وأدمني من الفقر wani hadisin na abu huraira radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana horon mu yana umartar mu idan ɗayan mu zai kwanta a makwancinsa to yace ya Allah mahalicin sammai da ƙarsai kuma mahalicinmu mahalicin komai da komai falik alhaddi wanda ya samar da ko ya halicci wato tsaba an ce alhab shine abin da ake shuka shi a ƙasa ya fito ya yi ‘ya'ya ya yi tsaba kamar hatsi da muke da su shine alhab gane ko shine alhab abin da ma'ana yake tsaba wannawa shine abin da ake shuka shi yayi bishiya yayi yaya ma'ana Allah shi ya halicci waɗannan shi ya samar da tsaba ya samar da ya samar da kwaya ko ya samar da kwallo shine annawa kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul an'am inna Allah faliqul habbi wan nawa Allah shine al-faliq an ce al shine wanda wato yake fitar da daga cikin kwaya ya fitar da wato asalin ya'ya kwaya guda ɗaya ce za ta sa a cikin ƙasa za ta fito ta yi reshe ta fitar da ya'ya da yawa shine alfalifin gane ko haka nan ƙwallo ne matacce guda ɗaya za ta saka shi ka dasa shi ya yi bishiya ya yi ya'ya ba shi ƙwallon da kanshi yake ba Allah ne ke fitarwa shine ma'anar falik alhabbi wannawa. Hakanan haka nan wanda ya saukar da attaura da injila da alkur'ani wani zai ce me yasa ba a ce zabura ba zabura mafi yawancin ta'addu'o'i ne da annabi dawuda yake roƙon allah maɗaukakin sarki da su da yaban allah amma kuma littafi ne da ya kunshi kuma hukunce-hukunce na shari'a saboda haka ya ce wa munzila taurati wal injili wal qur'an wato shi ya saukar da attaura da injila da alkur'ani kuma waɗannan su ne manyan littattafai wanda suke gaba da ita zabura ya ce ina neman tsarinka Allah maɗaukakin sarki daga sharrin duk wani mai shari aga duk wani mai shari ya shiga ciki barawo ne a dan fashi ne a macuci ne a dan yaudara ne a dan dan ko wannan ne a dan kidnaba ne duk wani ya shiga ciki duk wani mai shari ya a duka mai shari, sharri kulli bi sharri ya aka ina neman tsarin ka daga sharin duk wani ma'aboci shari. duk wani ne wani mummunan shari. ya Allah ina neman tsarin ka daga gare shi Allah ka tsare wanda an anta akhirun bi nasiyati Allah kai ne kake rike da ragamar sa ma'ana duk wani shari da yake da shi ya Allah yake nufi na da shi Allah kai kake rike da shi ka hana shi ma'ana kenan to kaga sai ka kwanta ka tashi lafiya in wani ya zo ba da shani cikin daren nan ba abin da zai same ka domin ka kai kukanka wajen wanda ake kai kuka shine Allah antal awwal domin na yi imani da cewa kai ne farko falaisa ba qablaka shay ba wani abin da ya gabace ka Allah babu wani abu kafin Allah shine antal awwal falaisa qablaka shay wa antal akhir ya Allah kai ne ƙarshe. فليس بعدك شيء باب ولا أبو بايانك ما أنا كوما يزيك أري بر الله شيني ما أنا الله شيني فرطو شيني كالجيبا وأنا هدي أنا كالجيبا آآ دواني كالميك أري وزيك أري دواني فرطو شيني أري بر الله الله شيني كالجي طيب الله يشو كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام وتوكل على الحي الذي لا يموت Allah bai mutuwa da haka Allah ne zai zama shi kadai karshe liman mulkul yau lillahi alwahid alqahhar haka ne zai zama karshe babu kowa sai Allah to ne ma'anar al'afiru. Na ma ce ne ma'anar sunan Allah al sai mu ce alladhi laysa qabla rushay ne ma'anar al'afiru akhiru alladhi laysa ba'da rushay al ya Allah madaukakin sarki kai ne wanda ma'ana kake sama da kowa shine abbayin nan ce ba ma'ana mamayewa da gangamewa na Allah ne falaisa fauka shai ba wani sama da kai Allah kai ke sama da kowa Allah shi ke sama da kowa ba wani wanda ya wuce Allah haka duk wani wanda yake ganin mai isa ne mai mulki ne mai iko ne to a ƙasar Allah yake Allah na sama da shi haka mutum ya taka kai matsa kai dan ne ba haƙƙin ka kace je ka kai da Allah ka san ba fa Allah ba yana sama da kai kuma shi ya karɓar min na to duk rashin imani ya koma gida Allah ya ji tsoro ka tafi ka wace da wannan zai tsorata ce wannan fa ya bar ni da mai komai ba sai na baka da mai komai na zan ba tafi shi ba kana da kuɗi amma Allah baka fa Allah ba kana da mulki amma mulkin ka wallahi bai fi na Allah ba kana da ƙarfi amma ƙarfin ka bai fi na Allah ba kana da isa kana da mutane kana da runduna amma wallahi bai fi na Allah ba na barka da Allah da yake sama da kowa shine ma'anar abahiru wasu kuma suka ce abahiru shine wanda ma'ana eh, yake ake gane kasantuwarsa cikin halittunsa yadda yake wannan ma'anar malamai ba sa karfafa ta cewa halittun Allah su suke nuna kasantuwarsa shine abbali ai ma'ana an ka kalli halittar sama da ƙasa wannan zai nuna ma cewa akwai wanda yake mahalicin su wal baqinu fa laysa dunaka shay wannan al baqinu shine koyayye amma abin da ake nufi da koyayye a nan cewa babu wanda ya isa ya gangane sani da Allah kuma laysa dunahu shay babu wani abu da ya isa koyar ma Allah shi Allah madaukakin sarki kenan bayansa ba su isa su dangane da shi ba sai dai abin da ya sanar da su wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wala yuhituna bihi ilma duk yanda ka da sanin ka Allah madaukakin sarki abu kadan ka sani sai abin da Allah ya sanar da kai shi shine ma'anar al-batinu alladhi laysa dunahu ma'ana duk inda ta shiga Allah yana sana da kai duk inda kai Allah maɗaukakin sarki ba za ka buyan masa ba to amma shi Allah maɗaukakin sarki a yanzu sai dai mu san sunayensa mu san sifofinsa mu san ayyukansa mu ga abubuwan da ya aikata na halitta kuma duk kowa a cikin a cikin bayan Allah kowa akwai yadda yake tasawwar ni a Allah yake yanda nake tasawurin Allah ba yanda kai kake yi ba yanda kai kake ba yanda wani yake yi ba yanda mumini yake tasawurin Allah ba yanda kafir yake tasawurin Allah yanda malami masani yake tasawurin Allah ba yanda jahili yake tasawurin Allah ba shi sa duk wani abu da zai zo na tunanin Allah a kanka zai zama kuma ba haka ba bane shine ma'anar la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar Allah ba wanda yake rukan shi sai ka ce ka gangane komai ga Allah alhaji Bani ya dade wanka da alhaji yawo zai ce da abin da ban sani ba ka alhaji yawo ko zai ce na san ciki da wajen gaje gara mana a mun sa 40 da ka ba abin da ban sani ba kan shi to ban da Allah kai shekara dubu a duniya abin da ka sani a Allah bai kai abin da ka sani ba a kansa abin da ka sani a kan shi bai yawa ka yi shekara ɗari a duniya kana raye abin da baka sani ba akan Allah ya fa abin da ka sani yawa saboda haka sanin Allah wanda ya san Allah ya san sunayensa ya san sufofinsa sai ka ga kusancin shi da Allah da girmamawan shi ga Allah ya fi wanda bai sani ya fi wanda bai sani ba shi yasa kowanne sunaye na Allah in ka ɗauka kana bibiyar su ba wai kawai so ake ka bibiye su ka kalle su ba a'a so ake duk sunan da ka ɗauka nashi ka gani me ya kunta? shi yasa Allah ya ce yana da kyawawan sunaye duk wani suna na Allah ya kunshi abin da wato sai ka yi mamaki a cikinsa kuma duka suna nuni ne akan abu daya da haka sunayen sannan gaba ɗaya da kake gani ba wai suna nufin cewa daban-daban bane abubuwa daban bane duk abu ɗaya suke nuni to wa yake da wannan ba Allah ba yanzu dan adam kace in an sa mishi suna a sa mishi suna guda biyu da suna da ka kuma sun kan ma ba mai daɗi ba zai a ce abu barau to an ga barau ne <laughs> ba wani abin da a cikin sa kasan dai ba barawa ne <laughs> to da ba dai abu za a samu abubakar da to an yi dan adam da yake sunan shi guda biyu ba kuma zai tafi ɗaya mai daɗi ɗaya mara daɗi to to amma Allah sunayen shi gaba ɗaya masu daɗi ne walillahi al-asma'ul husna kuma sunayen masu yawa ba ba wanda ya san iyaka sunayen shi sai shi ya dai sanar da mu iyaka wanda ya so mu sani yana da sunaye casa'in da tara wanda ya kiyaye ya shiga aljanna tun daga Allahu ar-Rahmanu al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir bari har zuwa ƙarshe sunaye da yawa na Allah duk sunan da ka dauka kuma sai ya ka wata ma'ana in ka ɗauki alhaliku, ba ma'anar ba ce take cikin almusawwir ba ma'anar ba ce take cikin aljabbar ba ma'anar ba ce take cikin arrazzaq ba ita ba ce kuma take cikin algaffar kuma kowane abin da za ka roƙi Allah akwai sunan da za ka ɗauko ka roƙe shi da shi ko babu mai wannan sai Allah haka Allah ɗaya ne na roƙon Allah ya ƙara tabbatar mana da imani da shi to ka gan kai wannan addu'ar wannan duk girmama Allah ne duk kana yin shimfiɗa ne kana yabo kana wato girmamawa ga Allah maɗaukakin sarki yanzu ne addu'a za ta da duk ka faɗi wannan abubuwan sai ka ce ikide an niddain mutane nawa ke fama da bashi yanzu da yawa ko zai wahala ka shiga kasuwa ce ba bashi a kasuwan nan wani akwai abinci a wajen wannan akwai a wajen wannan to sai wannan bashin da duk yanda za ka yi kuma wallahi wani ba za ka iya biya ba to ga wanda zai biya ma sai ka ce ikde an mai daina ya Allah ka yaye min bashi ya Allah ikde an mai daina ka biya min bashi wa abni ne min alfaqr ka wadata ni daga talauci to wannan fa bayan ka tabbatar masa da mulki da iko da komai sai ka nemi ma wannan to kana ganin ka daɗe ka rana Allah ba zai ma ba kuwa wallahi Allah zai ma amma fa sai da yakinin ka sai da kiyayewan ka sai da imanin ka da yardarka da abin da kake roƙon sa da shi wanda kake roƙo din kaga kana roƙon Allah baka kokon kana roƙon Allah baka kokon kan cewa abin da ka roƙe shi <clears throat> cewa bai baka ba kana roƙon shi da zuciya dai lokacin da ka zo ka kwanta din nan ka ce Allahumma aqdi anni ad-dayna wa aghnini min al-faqr ya Allah ka yaye min bashi kuma Allah ka wadata ni daga talauci sai kwanta ka roƙi Allah shi kenan kana wayewan gari sai kana fita sai ka wata wani alkhairi ya zo ma wanda baka kwana da shi ba wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sai Allah ya azurta ta inda ba ka tsammani da yawa arzikin da yake zuwa ma mutane wallahi yana zuwa musu ne ta inda ba ta tsammani da yawa zaka samu wani kaya ne ma an dade ma ba a bukatar sa ka mance da shi duk kuma sun fi shekara goma da ja raji wuya a ji sai kawai ta go su ta buɗe zai a ci irin shi ake nema min haitu la yahtasi ko katakon ba irin shi ake yi da yanzu ko dan dallo shi kenan sai kasuwar shi ta buɗe duk inda yake sai ka ga sai an tarar da shi gaba daya sai ka ga shi kawai aka koma kuma ana nema sai ce ma an tafi can wajen ba da wani wani itace ake nema shi ake so kawai yanzu wani itace ma wani waye da waye duk ba shi ake so ba haka sai Allah ya azurta ka ta inda ba ka tsammani kuma mutane nawa suke wayan gari su tashi cikin bukata Allah ya azurta su da abin da ba su yi tsammani shi ba Allah madaukakin sarki shine shine mai komai da haka duk abin da zamu nema mu nema a wajen shi shi babi na addu'a gaskiya babi ne babba babi ne mai girma shi yasa an mutum yayi kuskure yayi ganganci a cikin wannan babin ya zarme to zai shiga cikin hasara sai za a ce so mutum ya kiyaye a cikin babin addu'a kar ka roƙi wani Allah kuma ka kiyaye duk sharɗan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya na roƙonsa amma an ka kuskura ka haɗa roƙon Allah da wani to shi kenan mutum ya zarme saboda haka babi ne wanda yake babba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce addu'a huwa ibada ita addu'an nan fa ita ce bautar Allah ma'ana ka so ka ne da aka ce aikin haji arfa ne akwai wasu abubuwa aikin haji akwai safa da marwa akwai waye amma jigo a cikin aikin hajin da in an rasa shi an rasa kuma shine arfa to a musuluncinka da ibadar ka in aka rasa addu'a an rasa babban abu shi yasa kuma kamar yadda nake karfafawa waɗannan addu'o'in da suka tabbata a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi duk duniya ba addu'o'in da suka kai su duk wanda zai zo ce ma ya baka wani lakani ya baka kaza aka yi kaza wallahi duk ba kai wannan ba dan wannan wanda Allah madaukakin sarki ne yayi wahayi ya saukar da annabin da shi kuma ya gaya mana wanda kuma bincike ne larabe ne shi ma goji ne ne shi yasa wani ya rubuta ma wani abin nan wani tambari babba aka yi nan aka yi kuli a nan aka yi can takwas a nan na shara aka mata gida takwas aka so soke ta ta nan nan a jawo a jawo a haɗa gida takwas aya takwas ce shi ke sai a rubuta wasu abubuwa sun kulle a ciki wani da aikin banza ne a ƙarshe sai ce ma wani mujaba wai an gwada an gani haka ne e gwaji ne a shi a shi ba tabbas ba ne wannan kuma tabbas ne wancan kuma gwaji ne kuma gwajin ma mara kyau ko a rubuta ma suna masu abin nan aljanu a harun shakahun alawun yasun a jajjera ma ko a birkita na a yi nan a yi a watsa a ciyar da imaninka a kwace ma imani ana so a baka wani abu sai zai ce abin falakani ne ha wani lakani an ibo abubuwa na shirka na surkulli an haɗa a ce wani lakani ai babu wani lakani da ya wuce abin da ya fito daga Allah zuwa ga annabin Allah ga bayan Allah wannan ba abin da ya wuce wannan da haka wannan shine abin da za a ce shine in ka sha shi ko ka ɗauke shi ka ɗauki garkuwar da lallai ita ce za ta samu ma mafita amma duk wani abu da za a ce a'a ka je ka yi kaza arba'in kaza dubu kaza waye duk wani a su kuma shi sai an kira ma condition a wancan na ce to za ka bada abin sadaka wannan kuma bai ce a bada abin sadaka ba annabi Allah ne ce kyauta ne kyauta ne aka baka ba a yi ma da wani abu kyautar kawai shine imanin ka ka tsarkake shi zuciyarka ka tsarkaka halal ci halal sannan kuma ka nisanci haram shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda zamu cika da kissarsa ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi ina so ka roƙan min Allah duk addu'ar da ne Allah ya amsa lallai Sa'ad ya yi ya ɗebo abun babba shi duk addu'ar da ne Allah ya amsa manzala sallallahu alaihi wasallam yace ya sa'ad shi ya kai sa'ad aqi mat'amaka tujabda a wataka to ya sa'ad tsarkake abin da zaka ci za a amsa addu'a dan haka mat'amuhu haram malbasuhu haram mashrabuhu haram gudiya bil haram fa Allah yastajabu lahu da ta ya zama ta'amuka halal libasuka halal sharabuka halal gidabuka halal komai naka ya zama halal to lallai kai addu'a Allah zai amsa wannan shine alƙawari yasa har sa'ad wasu radiyallahu anhu suke tsoron sa'ad in yi sa'in ka da shi ce sa'ad in ya roƙi Allah ta ki Allah yake yake amsa masa to da an zo ko sabani ne ya haɗa ka da sa'ad ko wani dan abin nan baka sani ba yadda zai gaje da Allah ka kai abu sai ne to ya Allah ya amsa wani mutum ne suka yi sabani da shi akan fili na sa'adi ta san sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fili na shi ne mutumin ya zo ya shiga ya fita ya shiga ya fita sai da ya kwace filin sa'ad ya daga hannu ya ce ya Allah madaukakin sarki ga wannan ya kwace min haƙƙina ya Allah madaukakin sarki kada ka halakar da shi sai a cikin wannan filin wata tsohuwar rijiya a filin da ya kwace na sa bayan Allah ya jarafe shi da makanta a cikin jiya fada ya mutu wasu ma suka ce daga cewa abin da Allah ya jarafe shi kafin ya makancan sai ya zautu da ya ga mata irin gungun mata yi cikin su da gudu sai ya koma yana ce ma mutane a sabat ni wasu sa'a addu'a sa'a ce ta hau kaina kaga in mutum ya tsarkake abincinsa Allah zai amsa masa addu'a in dai mutum ya tsarkake abincinsa abin da za ka ce zama na halal ne tsantsarsa to in ka roƙi Allah zai ba ka yanzu da yawa ba ka ga ana ta roƙon Allah ba a samu me yake kawowa haramun ya yi yawa ba abincin ba ba abin shan ba kowa kawai yana so ya ga lallai sai ya samu wani abu musamman a irin wannan zamanin kowa yana so sai kanshi ya fito ko da daɗi ko ba daɗi ko da kyau ko ba kyau sai ba Allah ya ce ai aro ya ce masa sai zunga da bangaren rahama akan bangaren azaba sai eh, haka din ne amma dai mutum ya tsare ya fi kyau mutum ya sha halal ya sha haram ya yi guzuri da haram da halal sannan kuma ma'ana komai nashi ya zama na halal ya kuma bi ƙa'idoji na addu'a haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amsa mana addu'o'in mu Allah ya tsare mu daga haram Allah ya ya wadata mu da halal shine daga cikin addu'o'i Allahumma aghna bi halalika an haramika wa bi fadlika amman siwaka wa bika minka la nufsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsi ka da yawaita wannan addu'a to sai Allah ya wadata ta ko ka ji haram din ma ba za ka ci ba kuma ko ma an ganka ma ana zuwa yi haram din ma ba za ma iya zo ma da ita ba to wani ku rabu da shi shi ne ba abin da ake ba sai a ta ba haka ka zauna da halal dinka ya kuma ka wadatu da halal akan ka je ka ci haram ina roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu Thank you.